بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا القائل وقوله الحق وجعلنا الليل والنهار آيتين فامحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shida ne da watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda i daidai da 27 ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ijikansa allah kai masa rahama a wannan unguwa ta barakan ɗahu bayan gidan man jinawa, a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan ya zamanto ita ce rana ta ƙarshe ta yadda kowace irin bidaya tana da farko Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne wanda farkonsa ba ta da farko ƙarshensa ba ta da ƙarshe da haka sai zamanto a wannan ita ce ranar da za mu rufe wannan karatu ɗin amma kafin mu shiga cikin abin nan za mu ba alaran ma dama ya karanto wani abu na littafin Allah a karmakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Allah ya saka da alifi akwai shehin malami dan gwagwarmaya Zamfari maulidin alkanawi maskanan ya kawo mana ziyara wannan majalisi kamar yadda yan uwa suka sani shi ma yana da tafsiri da yake gabatarwa wanda muka yi musharaka da shi cikin aƙida da fahimta da ‘yan uwantaka da runguma juna a insha Allahu Sheikh Mala Abdul za mu ara masa wasu mintuna ya ce ma mutane wani abu kafin ya wuce da akari da yana hanya a kan wakan da sunan a da wannan din saboda kyamara ne <laughs> ai magana ba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 wallahi ba karamin farin ciki ne yake ɗaukaka ni daga matsayin da nake tunaninsa zuwa ga inda nake kallo yanzu ba sai dai mu gode ma Allah subhanahu wata'ala Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna ka zo zamfara kaga addini a zamfara kaga matasa fi cikin amanu bi rabbihim wa zidnahum huda nan ba kaduna ba ce zamfara ce in ka duba ga kowa nan ba mai farin jemu matasan gusau musamman wannan lokaci da muke ciki mutane ne masu alkhairi mutane ne kuma masu addini ba abin da zamu ma Allah ta'ala sai dai mu gode masa akan wannan ni'ima da ya muna dan uwa ya kamata ce tun ranar da malam yazo zai fara karatu dukkan mu mu zo mu taru mu zo buɗe karatun da malam zai a matsayinsa na baƙonmu. malami wanda Allah ta'ala muna gamdakatar a wannan shekara kasance tare da mu da kuma shekaru masu zuwa insha Allah ta'ala domin duk wanda ya fara wannan ginin ya gudu to sai Allah ya kama shi kai malam Usman Shanunu na san kai ne mai girma PA mai yin kwanar takarda in an ce a dawo ka ce za a tafi Sokoto to Sokoto ba addini ba suka fi mu ba ka da wannan don haka fatan mu baɗi malam zai dawo ci gaba da inda ya tsaya har illa ma sha Allah in sha Allah ta'ala wannan zai sake baku wani abu ku fanki me ake kima gaskiya da kuma abutanta tun da aka fara karatun nan ba wani jami'i da ya zo yake a dina saboda ba daidai ake yi ba ba wanda zai faɗi haka sannan ba wani malami da ya zai ce muku abinda ake karantarwa ba daidai ba ne wannan shi zai nuna maka kuskuren waɗansu malamai da suke tafiya cewa a daina sauraron wani a daina sauraron wani a daina sauraron wani saboda ne saboda ne da aka zo sharri ake karantarwa ko addini ake karantarwa Kullum da gargazar Ibrahim yas ake kullum da gargazar mummuna da yan shi ake in kace kai suna ne me kake so kuma kai wannan lokacin me za ka yi sama da wannan bisa da wani ce ma karka saurari wani to yana gaya maka cewa ni ban da abin da su wani suke da shi in kuka saurari shi za ku rena matsayina wannan shi ne kawai gaskiyar magana kada wani sake muku wani barazana cewa kar a saurari wani wani bi gane wani dan bid'a ne wani to kai wa mai da kai ahlus sunna Allah da kansa ne so ko ce kai ahlus sunna ne a saurari ka in ka mutu shikenan sunna ta mutu duk wanda ya karbe kansa adalci ba kuma bai ma addinin Allah adalci ba wannan karatu da aka yi wanda yau zai zama khitamuhu miskun insha Allah ta'ala muna fata da roƙonmu da tawassuli ga Allah kada Allah ta zama shine na ƙarshe don wallahi na san su yanzu da sai ka ji an ce kuma wani garin kana kallo na abi <laughs> ai ku ne munafukan ku ne fulogan malam ku <laughs> yanzu ya ce maka wani gari bidi a taɓulla can kuma za a je za a jaye bala'i can to mu kuma ba mu wance ma ba mu da bidi ne to muna fatan kada Allah gaji yadda malam Allah ubangiji ya sa kuma shekara mai zuwa ma tare da su wannan tawassuli ne muke da wannan ibada da muke Allah ta'ala ya dawo da su saboda ayyukan suna da yawa ayyukan suna da faɗi wallahi kaga mutum ya bar inda ya saba karantarwa ya zo maka wallahi ba karamin taufiki bane daga Allah kuma na tabbata da cewa tunanukan ku da yawa sun canza a cikin kalamai da malamin da a cikin karatu wani abin da bai niyya yi ba da baya da tunanin ya zama malami yanzu wata kila mai allura ya zama malami wani da baya ganin kishin addinin sa yanzu an mai tunanin ya dinga zama mai kishin addinin sa dukkan mu muna da gudunmuwar da zamu ba mu addini Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana cewa ma minkum illa huwa ala sagharatin min sughuri al-islam fala yu'ta al-islam min kowa daga cikin mai gadi ne daga cikin ƙofofin musulunci karka bari a cikin musulunci da yaƙi ta hanyar ka yanzu mu nan gaba ɗaya mu nan ba za mu wuce mutum ɗari kaza ba amma yanzu waɗannan media da suke haska ma duniya tana kallo kafin a tashi kasu zai ga sama da mutum dubu hamsin dubu talatin sun kalla wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne kuma duk inda ake karatu ka je ka saurara duk inda ake karatu ka je ka saurara ko ɗan bidiya ne buza lafi ka saurare shi ka saurare shi saboda ka ji ɓarnarsa ka san yadda ka gyara ta da malamai ba su ji ɓarnarsa ko su karanta ɓarnarsa ba da ba su yi mana gyara kan ta abin da ake bukata shine ka samu asasi na akida mai kyau kawai in ka samu wannan akida mai kyau din shikenan to duk abin da ka karanta kuma ba zai maka illa ba nan alhadiyatul alhadiya wajen karatu biyu tamanin malamai karanta me yake nunawa cikin daidai ko kuskure kuskura kuran sai dinga nunawa da dai san daidai din ba da ba zai karanta ya ga illar imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake ina hada hadisi dubu ɗari biyu da ifai sannan hada hadisi dubu ɗari ta yi saboda in san barna in kauce mata in san daidai in ci gaba da kan daidai ta haka ba dogon surutu zan cika ku da su ba ah, za mu samari karatu daga wajen mala insha Allah ta'ala a ƙarshe ita hajiya lubna baba gusau muna mata addu'a ta alkhairi da kuma wannan ta goma shi ne alkhairi da ta kawo mana wannan ba aikinta ba ne aikin mahaifinta ne shi ne amfanin ka zama mutumin kirki a bayan kafa in ka zama mutumin kirki to zira a sai sun zama sun koyi da kai a babin kirki mu ne yan kusa mu muka san waye mahaifinta mu muka san gudunmuwa wanda suka ba mu addini su ne suka yi izala da kafar katako su ne suka yi izala ba ko su suka yi izala da kazafi da sharri ba wanda ba su gani ba yau ga samara ga alkhairi muna gani to wannan shi ne tasirin ka zama mutumin kirki in ka zama mutumin kirki insha Allah ta'ala Allah zai mu bayan ka albarka kuma zai sanya musu albarkar da za ka ga kai ma lalata tana zuwa gare ka to muna fata Allah ya saka mata alkhairi ita ma shi kuma wala Allah ta'ala ya bi masa ya gafarta masa Allah ta'ala ya sa dukkan mu aljanna fi ita ce makomar mu zan sake roƙon malam duk da na san zuruf da ayyuka da suke su da yawa amma zan so a ce wannan masallaci kada ya zama irin baƙon shekara-shekara gaskiya wani malami a sufi yana da makaranci al'ur'ani ne bai mutu ba ya ce sadda ya je misra daga garinsu yana dawa sai baban sai ke tambaya ka bi ka karatu ka dawo sau nawa kuke sauki ƙur'ani sai ce a sati na saukewa su ɗaya sai ce da lahi inna ilaihi razi yanzu ayar Allah ba za ku ƙara haɗuwa da ke bace nan sai bayan sati ɗaya ke tayar da wannan karatu da kaje karanta Ta shi alkhairi zuwa kin an gina shi cigaba tafiya da haka malam ka duba ka gani wannan roƙonmu ne a madadin ita hajiyar da al'ummar mu ta matasa na suna nan zamfara ka duba ha gandu Allah cikin zurubin kamalin shanu da ka saba ki duk wata in zai yi don Allah ka zo ka samu na karatu ɗaya a masallacin nan in zai yi nauyi ha gani ko in zai yi nauyi to mun yadda ko so ɗaya ne a wata biyu a zuwa ishi a sa littafin da za a zo a sa muna san shi'a na matasa su zama cewa sun samu ilimi mai albarka kuma ilimi mai tasiri wannan alkhairin muna roƙonsu da Allah ko ba a nan ba ko ina ne ake sa sa karatu mutasan kusan a shirye suke da karɓi wannan bakunci na kamala muna fata a amsa muna dokta mun je shan shayi an jima sai ka taya ni mu nan ga wannan bayanin ga manya manyan mu na gani manyan jamfara za su sake sa baki su kai insha Allah ta'ala muna fatan Allah ta'ala amsa Allah kuma ya sakar alkhairi malam yayi dawainiya gaskiya ba karamin aiki bane ka baro garinku ka zo ka zauna tafsiri a wani gari wallahi tallahi ba karamin aiki bane duk da mun san wahal da ke ciki a ce kana tafsiri ka baro komai to wallahi ba karamin godiya kamata a mutum ba Allah ya sakar alkhairi Allah ya sakar alkhairi Allah ya samu hada a gidan aljannatul firdausi nuzulan muna shan shayi muna shan madara muna shan nono muna shan zuma muna kallon abubuwan da muka yi na duniya na alkhairi Allah ya nuna mana na shari kuma Allah suturta mana su Allah ya saka muku alkhairi fulogan malam muna muku godiya muna muku godiya dan mun san ta burza da ake yi a ko da yaushe a ce ayi can a ce ayi nan an tura wani ma ya je koyi turanci duka dai alkanari an tura can sha nuna sun mai kurciya zai da shi ma insha Allah ta'ala Allah ya saka muku alkhairi Allah ya ba da lada girma alaran ma Allah ya saka muku alkhairi wallahi ba mu abin da zamu ga muku sai dai kawai mu muku godiya ta baki kadai ma iya abin da zamu iya ne kamar yadda Annabi Suleiman aka yi bajin kolin kawo mai kyauta kowa sai nan nago kayan kyauta ya kawo masa amma alhuda huda kawai sai ga ta kawo fara a baki ta kawo ta ji tana kirari ta ma ga kyautar ta kawo sai mutane suka koma suna zarginta cewa ja'at hudu hudu li Sulaiman fi yawmil ard bi jarali kana fi fiha وأنشرت بلسان الحال قائلة إن الهدايا إلى على مقدار مهديها لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكانت الدنيا يهدى إليكم وفيها tace mutane na na cewa wai na zo da fara a na kawai kowa na kawo gwalagwale da sauransu amma ni in kawo fara sai ce ana kallon mutumin da ya kawo kyauta ni a iya girmansa ba ana kallon wanda aka ba kyautar bane da wanda ake kallo ake ba mu kyauta da kai annabi sulaiman duniya da abin da ke cikin ta zan baka kyauta amma ni ban mallaki komai ba sai baki na shi kadai zan iya kawo abu in kawo da haka iya ban zan iya kawo shi na kawo abin da zamu iya shi ne jazakallahu khairan jazakallahu khairan jazakallahu khairan kuma ka sani kaga yan matan ku so malam hafiza alqur'ani suna cin mutabaka suna cin mutabaka da haka wa salisatun wa rabi'atun jazaman insha Allah ta'ala <laughs> ni kaka tambayin na san tambayin na kai ba ruwanka da ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akar bakalla Allah ya saka da alheri barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa fataha Allahu alaikum wa shakara Allahu sa'ayakum wa saddada khutbakum kun san al'imamun zahabi lokacin da ake maganin ciyawai hassada aikin malamai sai ce to malaman da ba na Allah ba su ne hassada take aikinsu a duk wanda kuka ga da sunan malanta ko ɗalibta yana hassada ga wani to Allah ta samu matsala ne amma duk wanda ya nemi ilimi don Allah kuma yake kokarin ya karantar da shi don Allah to ba yadda za a yadda ya kwana da wani damuwar wani ɗalibin ilimi a zuciyarsa Allah ka raba mu da ciwon hassada abinda nake so in yi magana a kan shi nuktoɗi ne guda biyu zuwa guda uku kamar yadda malam yi magana yanzu akwai waɗanda sun nemi wannan tsadafin ko a mata dan a tafsirin mata da maka a kowace ita cewa ce in san samu ne dai sati sati a dinga zuwa haka ta ce so abinda nake so in ja hankalin mutane a kansa abubuwa ne kamar haka abu na farko shine mai yi la'akari da mururin layali wal ayya kun ga kamar jiya ne muka zo muka yi mukaddiman fara tafsirin da shi wa an ci kwana ashirin da shida kuma na yi imani da Allah ba duk wanda aka yi azumin shekarar nan da shi ne ba za a iya yin na shekara mai zuwa tare da shi saboda na sha faɗa na ce kwanakinmu guda uku ne muna da jiya ta wuce muna da gobe ba tabbas sai yau yau ɗin nan duk lokacin da Allah ya ara maka damar yin aikin alheri karka ce sai gobe ko jibi dan gobe da jibin ba a hannunka take ba tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan a ƙarƙashin wannan jiya mun kai ma alhaji ibrahim dorawa ziyara malam bashir ɗanbaiwa yana nan cikin irin abin da na yi magana akwai wannan na faɗa na ce bai daga cikin hikima ta Allah Allah alhakimu ne shi yake hukunci kuma ya sa kowane abu inda ya dace ya saka shi shekara 200 da ta wuce 300 abin hawa daga nan in ka tashi daga garin gusau za ka sakkwato bai wuce in ma ka yi amfani da jaki ko doki ko raƙo ko ka taka a ƙasa idan za ka yi wannan tafiyar a wannan lokacin awa nawa za ka ci kafin ka kai ko kwanaki ne kaga kwanaki ne to sai aka zo yanzu aka yi mota wacce cikin awa ɗaya da rabi zuwa biyu ka isa sakkwato to ba yadda za a yi yanzu Allah yana mana irin waɗannan wasa'il ɗin yanzu daga nan mafi nisan duniya sai ka isarwa da mutum sako cikin minti ɗaya dawo maka da amsa wanda su mutanen wancan lokacin ba su da wani da lokacin da Allah ya tsara tsarin rayuwarsu ba su da wani wasa'il sai wannan to sai ya yi musu tsawon dare da wuni ba irin namu ba mu kuma yanzu da aka yi mana wasa'il ɗin nan to kullum sai Allah yake takura lokacin hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam ya kawo shi a babu ma a fi taqarubiz zamani babin da ke magana akan lokaci zai matsa juna wa qisar al-amali sannan ana buƙatar ka takaita wa kanka dogon guri dangane da rayuwa ya kawo hadisi mai lamba ta 2362 hadisin anas dan maliku manzon Allah yake ce mana la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tsaya ba yace hatta ya taqaraba zaman har sai lokaci ya matse sai yace fatakunu sanatu kashahr abin sai ci gaba da tafiya ba akwai lokacin da Allah zai matsa shekara in ji manzon Allah wallahi tsawanta sai ya dawo kaman wata ta to kuma za a ci gaba da samun kayan aiki na zamani masu sauri yanzu a kasashen turai za ka ga wani inda yake aiki kullum ya je dawo ya kai kamar daga nan zuwa Legas. saboda an yi jirage masu sauri na ƙasa wanda suna iya ɗaukar da sauri cikin awa biyu uku sun yi wannan tafiyar sun kai in ka gama su dawo da kai to ne na ba da misali ranar nan na ce yanzu yaron da ya taso shekara ashirin ashirin da wani abu da saboda akwai lokaci a gidajenmu idan za a shafura. ɗauko gayan ake a saka a ƙwarya a ɗauko yi ana damawa a hankali a hankali har sai farar ta damu sannan a baka kasha to yanzu da ba lokaci lokaci gudu yake sai dai a ɗauko gayan furen a jefa cikin bulanda a danna ta bir cikin minti ɗaya ta burge fara a miko ma da ba lokaci abubuwa tafiya suke sannan ya ce wa shaharu kal juma'a Allah zai mai da wata ɗaya kuma kamar sati ɗaya sai ya ce wata kunun jima'atu kal yau tsawon wuni nan gaba Allah zai takure shi bai wuce kwana ɗaya ba sai ya ce wa ya kunu yau maka sa'a wuni ɗaya Allah ya takure shi mai da shi kamar awa ɗaya wata kunun sa'atu kaddara mata bin nari ita kuma ainihin wato a sakon ɗaya ko awa ɗaya Allah ya mai da ita kamar a ƙista wuta shi kenan lokacin ya riga ya wuce don haka mu yi ƙoƙari idan Allah ya ara mana dama mai amfani da lokaci babu wani abu da yake tabbata wannan shi ne al'imamu bane dalaidi yana cewa inna malmaru hadisun ba'adahu mutum abun fira ne bayan ba shi. sai ya ce fakun hadisan hasanan liman wa'a to ka yi ƙoƙari ka zama abun fira mai kyau ga waɗanda za su kiyaye bayan ka lokacin da ba ka nan wasu masu hikima suna cewa ajaban laka ya buna adam abin mamaki ya tabbata gare ka ya kai dan adam inda ma tuladu lokacin da aka haife ka tu'azzanu fika min ghairi salah za a yi maka kiran sallah a kunnanka a lokacin da ba sallah za a yi maka wa inda ma tamutu tusalla alayka bidunil azab in ka bar duniya kuma a zo a yi maka sallar da babu kuma kiran sallah ku duba ku gani saboda an canfa an ce idan aka zo sallar jana'iza duk wanda ya kuskure ya ruku'u to ya tafi kenan shi yasa baka taba ganin da yadda mutum ya na ba an zo sallar jana'iza liman ya yi kabbara shi ma ta taba gani ko mister baka taba gani a ba a yi to shine inda ma tuladu la ta'lamu man alladhi akhrajaka min batni ummika sanda aka haife ka baka san wa fito da kai daga cikin cikin mamarka ba wa inda ma ta mutu la ta'lamu man alladhi hamalaka 'ala al-aktaf idan ka mutu baka sanin waye kuma za su dake ka a kafada su kai ka zuwa makabarta inda ma tuladu lokacin da aka haife ka tugassal wa tunazzal baka iya makanka wanka da wanki ka tsarkake wa jikinka wa inda ma ta mutu tugassal wa tunazzal aidan in ka mutu ba za ka iya makanka waɗannan abubuwan masu an maka inda ma tuladu lokacin da aka haife ka ya farahu ka walidai ka wa ahali da ‘yan uwa da dangi da abokan arziki za a zo ana ta manna wani ya zo duniya wa inda ma ta mutu ya hasanu alaika walidai ka wa ahali in ka mutu za su zo suna bakin ciki ta shi yasa suke cewa waladatka ummuka yabna adama bakiyar mamarka ta haife ka ya kai dan adam kana kuka wannan su haulaka yadda hakuna surura mutane a kewaye da kai su suna farin ciki ran da kaza duniya suka ce to fa amal da nafsika an ta kona iza bakau ka tashi ka aiki sanda za ka bar duniya duk wanda ke da alaƙa da kai yana kuka kai kuma ya zama lokacin farin ciki kake amma wallahi ka haɗa abu biyu ka zo duniya kana kuka ka kuma batta kana kuka to Allah ya kiyaye mutum ya samu matsala da haka suka ce kulikti kulikti ya adama min turabin an halicce ka daga ƙasa ne ya kai ɗan adam fa subhana tsarki ya tabbata ga man yaj'aluka ba'da al-maut ta'udu ila turab tsarki ya tabbata ga sarkin da in ka gama rayuwar ƙasa za a mai da kai shi yasa yace alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata inda ma kun tafi batni ummika lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka kun tafi makanan dayiqan wa zulma kana wani guri wanda yake da kunci da duhu ga duhun ciki ga duhun mahaifa ga duhun yana ciki wa inda ma ta mutu ta kunu fi makanin dayiqan wa zulma in ka mutu sai a sake ɗaukaka a kai ka kuma inda ifi cikin mamaka kunci da takura da duhu shine kabari Sai yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani abin kallo da ɗan adam yake kallo ya ba shi tsoro ba fati kabari ya fi shi firgitarwa don mana zuwa muna zuwa makabarta mafi kusancin mutane na saba gurinka inda za a bar wani rami ko wata kafa ba a rufe ba shi zai ci a rufe na na ana ganin kar a bari iska ya shiga kamar shine maka gata to shine suka ci inda ma tuladu sanda ka mutu tugatta bilkun mashi da kai ya yasturu za a nemo wani kyalle a rufe ka da shi don kada ka yi tsire cewa inda ma ta mota ta kaffan bilkun mashi ta kai su sannan aka haife ka kana zuwa duniya aka nemo wani kyalle aka samu kadan ya kare maka tsire ki don ka mutu ma haka Allah ka ji kan malam aliyu na mangi da yake cewa gashi ka cintar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka ya ce da dubun miliyan gare karan da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ya ce ka ci ka sha ka yi tifa ka mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ka sharba ya ce yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa amma fanani da na nafila ba ya ce in kina maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ta baka musu ba ya ce ka ruko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba in ko baka nemi sani ga maluma ba to akwai matsala shi yasa wani kaulin yake cewa ka ci ka kai nishadi kasuwa ta zo da bude tuce-tuce ba a taɗi ya wanda ya bi na ba zai daraja a lahira ba da aka yi tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san su alwala da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba saboda da an aiko mala'ika wata maganar aiki sai yace inda ma wulita lokacin da aka haife ka wa kabirta ka taso ka girma duk ma'aikatar da ka je kana neman aiki sa'alakan nasu an shahadatika wa ilmika wa khibratik ba ma'aikatar da za su tambaye ka su dauke ka aiki sai sun tambaye ka qualification ɗinka kana da working experience ko baka da shi shekara nau kai ko yanzu kana zuwa kai wata ma'aikata ka ji ana ɗaukan ma'aikata ka je ka tantare musu ka ce ga ka a ce kaiwa ka ce ni ne to kayi karatu ka ce a'a ba ma san hanyar makarantawa zai yiwu to kana mutuwa la tus'alu illa an amalaka salih am talib ba za a tambaye ka abu biyu za a tambaye ka aikin ka mai kyau ko mara kyau to wannan aikin Allah ya riga ya gama magana da ya ce mana man amila salihan wallahi duk wanda ya aikin kware kan shi yawa nayi bayani a baya a gurguje akan abin da ya shafi muassasan mu da dalilan da ya samu ka kafa da abubuwan da suka taso wannan na yi bayani na ce asalin fikir ya taso ne daga mutanen da suke bamu ko suke bibiyar mu daga kasashen waje Wannan muka zo muka kafa wannan mu'assasa muka sa mata suna as-sahabatul kiram wannan muka fitar da tsari muka ce muna buƙatar in kai mabiyin makaranti karanci duk wata ka iya bamu naira dubu ɗaya wanda wannan kuɗin alhamdulillah da shi muke tafiyar da abubuwan mu na addini sai wasu mutane da suka samu kansu cewa duk wani abu da ya taso mana muhimmi to kuma mu kira su wanda wani lokaci za ka ga matsala in ta taso mana ko ta naira miliyan uku ce da mun kira su muka kirawa ne muka kirawa ne sai ga cikin sati ɗaya sai mu warware matsalar to a hadaf ɗinmu mun yi bayani akan cewa shiga ƙauyuyuka wajen yada da'awa ta musulunci ko yanzu daga jiya zuwa yau akwai wani wanda ba musulmi mafasto ne ba za mu baza abin ba sai abin ya tabbata kuma za mu faɗa muku wanda ta wannan shi abin ya zo da wajen ƴaƴa da wanda suke ƙarƙansu wajen su goma sha takwas za su musulunta akwai materials akwai dalilin da yasa nake cewa ba daidai ba ne komai namu mu zo social media mu dinga bayani muna da members wanda asalinsu su ma ba musulmi ne musulunta suke wanda suke karkashin wannan organization ɗin. da abin da ya taho mana na matsalar waɗanda ba musulmi ba ko tattaunawa za a yi ta wannan bangaren tunda su sun yi zurfi na karatu a wannan bangaren su muke baɗankawa matsalar akwai mutum ɗaya daga cikinsu wallahi yana iya zuwa ƙauye da awa wani gurin ya yi da lokaci ɗaya mutum dubu biyu su musulunta amma challenges ɗinmu ba mutane su musulunta ba ya kuma za a yi tsarin yadda za a karantar da su addini sannan kuka musuluntar da mutane kuka tafi kuka basu da jahilci wani yana iya zuwa ta inda kuka shigo da su ya fitar da su to wannan yana cikin kalubalenmu to sannan mun yi magana akan abin da ya shafi bibiyar garuruwa da ƙauyuka wayanda aqida fasida ko a nan garin zamfara mata da muka yi musu tafsiri sun zo sun koka mu wannan kamar yadda malam abdul mutallib ya faɗa bayan sallah da izinin Allah za mu dawo za mu yi makon sahabbai wanda ya shafi mata za mu ba ƙarfi domin sun koka mana irin yadda ake musu ɗauki ɗaiɗai ta fuskar a zo a yaudari yasu a aure ta sai an aure ta sannan su gane wanda ya aure ta ɗan a ne ana yin wannan ana yi ko kuma kun shi da ana yi eh? to ka gani to akwai buƙatar wannan aƙida ta shi a aiba mu ce komai akan ta ba a tafsiri da duk wata aƙida da ka sani fasida ba mai buge ta ba bugu na karatu to za mu dawo to muna shiga ƙauyuka wajen yada da'awa wacce ta shafi sunna don yaƙar aƙidu waɗanda suke munana wanda suka ci karo da ƙwar'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirki sannan na yi magana abu na uku siyan manya-manyan littattafai wanda na faɗa na ce akwai littafin da maka siya ƙwaya ɗaya kuɗinsa ya kai dala dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ka lissafa dala dubu ɗaya da ɗari biyu kuɗin zai baka wajen dubu ɗari bakwai da wani abu kaga idan babu kuɗi to duk yadda kake da kishin kana so ka yaƙi wata aƙida ko ba za ka iya yaƙar aƙida ba sai da littafin su to dole ka zira aƙidar ido sannan abu na hudu akwai samar da gurare da masantoci wannan mu'assasa tana da buƙatar dan yanzu ofishin da muke amfani da shi a matsayin mu'assasa haya muke biya to tana buƙatar samar da markazi nata don ƙalubalantar da fuskantar abubuwa na da'awa to yayin da muka yi la'akari da irin gurare kamar wanda suke da fama da matsalar tsaro kuma kun sani cewa mafi yawanci ƙalubalenmu na da'awa ba cikin gari ba ne a ina ya fi yawa a ƙauyuka sau da duk wani fasiki fajiri da ya zo da wata mummuna aƙida yana so ya yaɗa ta in yaga cikin birni mutane na da alaƙa da karatu ina yake guduwa ƙauye yake guduwa so muna da so mu samar da gurabe na karatu a jiragen rediyo wanda mu rage kaso 80 cikin 100 ko da ba za mu iya ragewa 100 bisa da kamar da na faɗa na ce tamanin cikin ɗari na mutanen ƙauye suna sauraron rediyo tamanin cikin ɗari na 'yan birni su ne ba ruwansu da wa to dole shi mun yi da akari da masalihunsu wanda na yi maganan samar da markazi muna da wannan manufar insha Allahu sannan da fuskantar matsalar waɗanda suka musulunta idan mutum ya shiga addinin musulunci musamman wanda suka fuskantar matsala mata da duka da kita duk suna fuskanta to wannan abun mun masa tanadi ba dole bane sai na faɗa maka ga tanadin nan a social media sannan akwai abin da ya shafi tahammulin wato ɗaukar malamai da ɗaliban ilimi don karantar da su akan wasu gurare ƙarƙashin wannan mu'assasa ɗin kun ga yanzu idan aka ce ga wani yanki ko wani guri suna buƙatar a karantar da su idan yanzu a nan cikin gari ɗalibi yana fafutuka ya karantar a can islami ya karanta in ya haɗa a wata da kire ke samun naira dubu talatin to muna da wani abu da muke so ya je karantar da mutane addini wani guri sai mu ce to ya haƙuri da rayuwar nan ya bar karanta wannan ya zo ya zauna can amma ga target da muke da shi mutanen nan a shekara muna so su iya kaza da kaza za mu dinga ba shi naira dubu hamsin saboda wannan target ɗin dole sai an yi haka to muna da wannan tsarin sanan samar da kayan aiki irin waɗannan na zamani alhamdulillah ta haddasan bi ni'matillah la fakara duk wanda ke bibiyar shafukan mu ya san cewa gwado, muna tafiya da zamani ta fuskar da awarin duk wanda ke bi ya san wannan wanda datar da kaɗai muke amfani da ita ba wai ne ba ko a ɗaiɗaikunmu wannan kaɗai da kake ganin za a kunna karatu idan ramadanin ya zo kafin ya kare muna amfani da data karanci naira dubu ɗari abin da muke kai shi don ka ɗauki kuma a ɗaiɗaikun su wanda kowa yake aiki inda za ka binciki kuɗin da ake ba kowa na data don kada aikin da aure ya tsaya za ka yi mamaki domin yanzu da idan an yi karatu in an zo sai an sauke shi a cd sana'a je tasha a sa a mota sai a tura shi in nijar ne inda za su ɗauki sidin sai saka a sunna tv ko to na samu ci gaban da ba a buƙatar wannan akwai hanyar da zai sauke karatun in yi randarin din shi akwai hanyar da zai tura musu karatun su kuma ta nan za su sauke karatun bai buƙatar wasu an sa a sannan a aika musu to wannan aikin kaɗai kullum in za a yi to mafi karanci in za ka siya ci maka wani ɗanbi dubu wannan aikin to kaga idan ka haɗa kaɗai aikin wannan tura karatun kaɗai lokacin da za a yi in za a tura karatu so kusan talatin a cikin watan ramadana kaɗai kaga shi kaɗai yana buƙatar biyu wajen dubu talatin ne wannan aikin kaɗai sau da aka ba yadda za aikin da awa yi sai da kuɗi sannan akwai kariya ga mutuncin wasu daga cikin malamai da suka bar duniya wanda suka ba addini gudunmawa wannan mun yi tsari a kan shi wanda na ba da misali da ɗan uwa malam bello al'adamawi sannan muna ɗaukar abin da ya shafi marasa lafiya wannan na yi bayanin cewa a nan a shekara ɗai kaɗai mun biya wa marasa lafiya kuɗin magani tsakanin islamic medicine da wannan sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar gudunmawa kuma ta ɓangarori da dama idan ka duba abin da na lissafa mun kashe kuɗi ya fi naira miliyan biyar a wannan aikin so tare da haka Allah ya faɗi cewa duk mutumin da ya aikin ƙware kansa ya wako to duk kuma wanda ya yi maka abu mai kyau annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan to akwai mutanen da ba a iya musu mukafa asiri addu'a duk mutumin da idan mutane sun masa abu bai godewa to alama ne na cewa Allah subhanahu wata'ala ma in yi masa ba zai gode ba da haka akwai mutanen da suka cancanci mu yaba musu mai musu godiya tare da addu'a da fatan alheri akwai dan uwa barista Abdul Aziz mira daga sakkwato wannan shine asalin silar haduwa ta da shi Alhaji Ibrahim Ridwan Muhammad wannan shine mai gida ga ita Hajjiya Lubna a waɗannan mutanen Allah ya saka musu da alheri Alhaji wato Ibrahim Ridwan Muhammad wannan shine mai gida ga yar gidan marigayi Muhammad Baba Gusau Allah ya ji kansa kamar yadda kuka ji Malam Abdul Muttalib ya faɗa sun yi sunna lokacin da take da wahalar da ba kowa ke iya yi ba kuma Allah madaukakin sarki ya duba bayan su da kyakkyawan niyyar da suka abin da suka kafa na alheri Allah bai bari abin ya watse ba muna roƙon Allah ya ƙara wa gidajen su albarka wayannan mutanen duk abin da ake na ikramin zaifi karrama baƙo da mutunta baƙo abin da muka tsara su yi mana sai da suka yi mana hadda ƙari ba lillazina na husna haka take mana domin kun dai san wanda suke tare da mu inda suka ajiye da suka tashi sai da suka nemi daga cikin masaukai mafi kima ba gida ba suka kama mana Daki uku suka kama mana a gurin ni ɗaya alaran ma ɗaya wayanda suke aikin social media ina da 'yan agaji tare da ni ɗaki ɗaya kai hatta matan da muka zo tare da su ba sa girki daga gidajensu ake yi abinci sai dai a kawo mana kuma ita hajiyan tana bibiya idan an yi abincin sai ta sa an ɗauka an tura mata ta ga kalan abincin ya dace da mu ko bai dace da mu wadda haka sun yi amfani da kuɗinsu inda ya dace su kashe kuɗi wajen aikin addini wasu kuma mawaka matsiyata za su kashe wa kuɗin kuma je lahira ba da Allah ma su ya tambaye ka min aina ta sabahu ina ka samu kuɗin ina ka kashe su wa'annan mutanen tsakani da Allah babu abin da za mu musu sai dai godiya muna roƙon masa Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka abin da ke hannu Allah ka tsire musu ita Allah ka buɗe musu hanyoyin arziki fiye da yadda suke neman arzikin idan suna da makiya kada Allah ya kawo ranar da makiya za su dariya a kansu sannan kuma wato bayan wannan a shi mahaifinta kamar yadda malabin tsalle mafi kasab ne ita aiki ne na mahaifin da aka dama duk abin da ɗa'i na alheri bayan iyaye ba sa nan ta Allah su ya dinga kai sakamakon zuwa gare shi yanzu ko zuwan da ake kullum ana cewa ana cewa kullum Allah iji ɗan mahaifinta ai kaga yana da bambanci da wacce ta zama ta tsararriya ɗan rawar tiktok duk wanda ya kalla ya ce Allah ya isa Allah ya kine mu babanki kaga ai suna da bambanci sana akwai ɗan uwanta kaninta malam umar malam umar ko da muka shigo garin nan yanayin zirga-zirgar bai saba ba amma saboda mutum da muka shigo ya ba shi zaune ba shi tsaye har allah ya kawo wannan rana kuma ɗan uwanta shi ma shaƙiƙin ta malam mansur a zaune sannan hakanan nan mahaifiyarsu hajiya aisha wanda ba ta nan ta yi tafiya muna roƙon allah ta'ala ya dawo mana da ita lafiya wayannan muna musu godiya tare da addu'o'i da kuma fatan alheri akwai alhaji magadi yusuf bici shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta najeriya wannan bawan allah yana ƙoƙari ƙwarar gaske gaske zuwansa ne muka fahimci kallon da mutane suke ma ita wannan hukumar tsaro ta farin kaya ba haka take ba akwai mutanen kirki a ciki da yawa ta yadda bayan kasancewar akwai mutanen kirki da yawa aikin da suke yi ya wuce duk yadda kake tunani sai idan ka raɓe su sannan za ka san wani irin aiki suke sana akwai mai ɗakin sahajiya aisha maman buci ita wannan ana ce mata kasan ana cewa mace mai kamar maza ku to ita mace ce da tafi maza da yawa na haka muna mata fatan alheri tare da mai gidanta sana akwai wato mai alfarma sarkin musulmi alhaji abubakar sa'adu na uku shi ma muna masa addu'a da fatan alheri kun san gingimu sun taso ramadanan nan ku kowa ya faɗi abin da ya fahimta ku? to kowa ya faɗi abin da ya fahimta ya sani ni abin da na sani dangane da mai alfarma sarkin musulmi mutumin kirki ne ni a gurina in na buga mai waya yana ɗauka in na ce masa ga wani abu na addini ya taso a ƙarancin shekarun nan nawa yakan saurare ne, ya ba da lokaci kuma abin da na zo masa da shi ne to ka gani abin da na sani kenan ko to wannan kuma ya san aka san haka shi ma ya faɗa kai in ka ji lahira abin da ka sani Allah zai tsaye da kai tambaye ka ni ma abin da na sani na faɗa in na je a kai shi Allah zai tambaye ni to da aka ya rage ma balil insanu ala nafsihi basira shikenan kawai to da aka muna mika fatan alheri na san irin wahalar da yake sha ko akan maganar kwamitin ganin watan nan in ka ga faɗi ka tashi da wahala da kuɗaɗe da ake kashewa sai ka yi mamaki to muna masa fatan alheri sana akwai alhaji abubakar shinkafi wanda shine shugaban hukumar tsaro ta farin ta jihar kaduna bai daɗe da barin kaduna ba muna masa fatan alheri sannan akwai wato majalisa ta matasan ahalis sunna a wannan gari wanda dan uwa malam Naziru Buda yake jagoranci wannan majalisa ta yi ƙoƙari ta yadda tun daga shugabanta ga mataimakinta malam Anas ga ɗaya daga cikin memba Dr. Bashir Dambaiwa banda hidima ta lokaci da kuɗi da kuma galibin abubuwan da ake yi da su suke yi a zaune a nan gurin ana tare da su wala ka duk wani matashi a nan garin muna masa wasiya yayi alaka da ita wannan majalisa din in dai kana matashi abinda kake ganin ba daidai suke maka ba su shawara su gyara inda ake yin daidai ka shiga ai tafi da kai karka ce a'a wai kai kai karatu kai ustaz ne ai wani jahili ne bai karatu ba waye ya faɗa maka karatu ne kaɗai ke kwalifayin ka shugabanci mutane malam Nadiru. tun da ya taso yana cikin gwagwarmaya yana da experience na rayuwa Shi ne kullum abin da nake faɗa wa ɗaliban karatu kakku yaudari kanku falala ba a hannunku take ba a hannun Allah take in ka ɗauka cewa wai sai ka kai ka fi ko kai kada na karatu kai kamata ka jagoranci komai za a samu matsala mu mun san akwai janibin da da yawa idan ka ɗauko masu karatu ka saka wallahi sai an samu matsala dan ba filin su bane a bangaren su bane to muna masa godiya Allah ya saka da alheri ga malam anas a zaune ga dr bashir dan baiwa ga kuma injiniya wato bello hassan gashi can a zaune allah ya saka masa da alheri sai da da muka je shan ruwa gidansa sannan na gane kokarin da yake ashe gidansa yana can a kasar madinati waje a rajulun min a kasar madinati ashe daga can kullun yake tattakawa sanan injiniya muna godiya uku muna roƙon maka allah ya maka godiya akwai kuma injiniya shehu Aliyu muradun sannan akwai kuma shehin malami kwamishinan zakka da wakafi malam abubakar sodangi sannan akwai kwamishina malam abdullahi shagiru yana nan koyo bai samu illuwa bai shigo ba ko to za ka ga mafi yawanci sannan akwai darakta finance wato umar mande sannan muna miƙa fatan alheri ga mai girma gwamnan wannan jihar a matsayinsa na chief security na jihar a mu na baƙi tunda a tsarin gwamnati in wani zai shigo jihar in gwamnan ya ce bai yadda ba ba za a shigo jihar ba ta zauna to muna masa godiya da ya ba da dama muka zo muka karantar da mutane littafin Allah da sunnar manzan Allah haka nan shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta wannan jiha din sannan haka nan kwamishinan 'yan sanda da 'yan hizba da kuma abin da ya shafi kai 'yan civil defense haka nan ita kanta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta wannan jiha din da shugabanta na majalisar malamai da nazartarwa hakanan nan yan agaji gaba ɗayansu da suka yi ƙoƙari wurin abin da ya shafi ba da lokutansu wurin fara aikin nan tun daga farkon ramadana har yanzu haka nan wasa'ilul ilam wanda aka yi amfani da su irin su sunna tv kano wanda mun ɗauki nauyin wannan karatu ƙarƙashin wannan mu'assasar ansa mutanen da suka ba da kuɗinsu allah ya taka musu alheri akwai gamzi tv da ake sawa a wannan gari sannan akwai hausa bakwai Wannan alhaji ruduwan sha rubutu da garin duwala ya dauki nauyi sannan akwai bon fm wanda aka sa sannan akwai tauraruwa sannan akwai a daɗin kowa wanda malam abdulrahman bako da malam muhammad baba kasau ka suka ɗauki ba da gudunma wajen sawa sannan muna da dama tanar a sakin tv muna da shafi da kuma hatta shi kanshi sarki zaki da ya ɗauki sa karatun nan ƙarfe goma kullum idan an yi zai sa shi firi da kodin a shafin shi shi ma sarki zaki muna masa fatan alheri haka nan waɗanda suke masu ba da gudunmawa ne ga waɗannan mu'assasa ɗin wannan organization ce da take da trustee kowa ya san an ce trustee shugabanni akwai imam yusuf wannan ne mataimaki na mutumin zariya ne bai samu zuwa ba akwai malam idris shi mutumin jos ne akwai ɗan uwa Sani Rimi yana Kaduna sana akwai Malik Idris Albani wanda ɗalibai suka san shi da Albanin Sudan shi mutumin Yobe ne sana akwai Malam Abairu Muhammad shi yana Kano ne Zakariya akwai irin su Malam Abdullahi mai Kano wayannan wasu daga ciki mambobi ne su Malam Nuruddin Bautin Lere su Malam Abu Ruqayya wanda suke gudanar da karatu su dan uwa Malam Sani Alkanawi su Malam Bashir Argungu da kuma alaramma da ya daddage danga jan baki sai in fassara inda ya fi ƙarfi na in shi da ƙunƙune da kuma tim na social media ga baki ɗaya irin su ɗan uwa malam nura mai goro misbahu yahuza umar irin su yusuf buga da shi sakataren mu'asasa gashi a zaune malam shanonu da kuma darakta media gashi a baya malam aliyu muhammad da kuma shi a bairu kamar yadda na faɗa sannan akwai technical engineer wanda suke kula da su suna nan mun ajiye su ya sa muke cewa duk wanda ke tunanin zai kawo mana farmaki a harkar social media to baka isa ba yauwa mun shirya mata da gaske to akwai ɗan uwa irin su injiniya Muhammad Awal biyu irin su injiniya Suleiman Rogo irin su Abdulrazak irin su Mubarak Darul Fikir wayannan duk sun tantance mu musu godiya mu yaba musu daga nan Najeriya Ah, akwai irin waɗanda suke za mu kira sunansu kaɗan daga ciki irin su farfesa nasir sambo wanda yake rike da national health insurance yanzu irin su alhaji aminu bilisko alhaji abdulsalam sakataren masallacin ko kociya masallacin dan fodiyo akwai alhaji ibrahim iro rogo wannan shi shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta jihar sokoto sannan akwai dan isan daura sannan akwai alhaji tanko jega hajiya binta musawa sannan alhaji abashir abubakar barno sannan akwai malam hassan sannan akwai mutanen nijar na faɗa na ce gudunmawar da ake aiko mana da shi ta wata-wata mutanen nijar suna daga cikin mutanen da suke aiko mana da kuɗi na ban mamaki to muna wa mutanen nijar gabaki ɗaya fatan alheri muna kuma ƙaunarsu don allah kuma muna ci gaba da kiransu cewa ci gaba da yin addu'a ta alheri ga shugaban ƙasarsu Allah ya riko da hannun shi Allah ya ɗora shi a kan daidai muna roƙon masa Allah subhanahu wata'ala ya tsiri shi ya tsiri sa ya tsiri masa mutuncinsa da imaninsa har a nan Najeriya shi ma wayanda suke kan shugabanci muna musu addu'a nauyin da aka ɗora musu Allah ya ba su ikon ƙarasawa sannan akwai irin su mutanen Ghana irin su Alhaji Nasir Abdulrahman akwai Kamaru irin su Malam Habibu sannan akwai togo akwai benin akwai gabon akwai mali sannan akwai irin su alaji ibrahim gaya akwai irin su alaji ibris belgium irin su alaji sidi gaya akwai irin su alaji musa kalla maradi malamai cikin wannan gari duk wani malami da yake na sunna ne ko mun kira sunan shi ko ba mu kira sunan shi ba to muna tare da shi kuma muna masa addu'a da fatan alheri sannan kuma malaman da suka karantar da mu wasu daga ciki irin su malam Yahaya as-Salafi su malam Bashir as-Salafi irin su malam Bukhari muna mika fatan alheri zuwa ga shehin malamin mu malam Abubakar as-Samina kawi Allah ya kara masa lafiya sannan kuma irin waɗanda in sun ji wani abu mun yi zafi sukan kira su ba da shawara irin su Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a malam Abdul Wahhab irin su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu irin su malam idris abdulaziz na bauchi in suka ji ɗibo wata rigimar sai a kira masu to nan an ɗibo ta da zafi ya kamata ku ɗan dakata haka in an bauku za ku ɓallo ruwa da yawa kiran da nake da shi na ƙarshe a tare da an tashi ƙura cikin ramadan to muna kira a nan na faɗi analysis na me na katin zaɓe ko to don allah a yi haƙuri fushin da mutane suka yi a sauka a daure a je a yi katin zaɓen nan a shawarar da muke bayarwa idan kun tashi za ku yi zaɓe yanzu ku zaɓi mutanen kirkin da farko addini ne a gabanku ba duniya ba shine shawarar da muke bayarwa amma dan Allah dan abin da ya faru kada gwiwar mutane ta kare su ce an fasa an fasa zaben sannan dan Allah akwai ƴan uwan mu in ba ku manta ba da hatsarin jirgin ƙasa ya ritsa da su aka kinnafin din su tun kafin Ramadan har yau din da nake magana 20 da nawa da shida suna hannu mu sa su cikin addu'a farko wanda ya samu kan cikin wannan halin Allah ya yi masa damuwa sannan mu roƙan musu Allah Allah ya musu mafita sannan malam wakala yana daga cikin wanda abin ya rutsa muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya wannan yana ciki sannan kada mu manta da yi wa ƙasa addu'a gaba ɗaya don ba mu da wani abu da ya rage in ba mai ba addu'ar shi kaɗai ya rage yanzu wanda za mu iya yi sannan akwai wata baiwar Allah umma muktar daga ƙasar saudiya wannan matar mata ce da in wani abu ya taso mana lokaci ɗaya sai ga ta jagoranci mutane suna iya tara kuɗi dubu ɗari biyar ko sama da haka ta aiko mana don aikin addini sannan akwai hajiya hafsa bala japan ita ma muna mata fatan alheri sannan akwai abin da ya shafi wayannan kafofin watsa labarai su bahasan tv da makamantansu sannan akwai malamai da suka shigo malam abdulmumin umar ah, abdulhamid umar sannan da kuma in social media ko wanda suka shafi na jibuwis da malam abbas eh, musa ko kwaran ko kwaran me kwaran ganuwa sannan akwai malam lalan ko malam lawal ibrahim eh, kwalkwaliya ko sannan akwai eh, limamin masallacin sabuwar kasuwa gusau ko sannan sai kuma malam ibn zina ko eh ko eh, ibn zina ko to Allah ya saka da alheri ayi hakuri na tsawaita ko wanda ya kamata su biyo da bayanai bayanan malam abdul mutsalli tun farko su suka ɗanci lokaci amma dai yi hakuri tun da yau ita ce rana ta ƙarshe amma in Allah ya yarda ba ta mutuwa ba ko kuma kamar yadda ƴan uwa suka nema in Allah ya yarda za mu yi tsarin da zai zamanto lokaci lokaci su ɗan uwa malamai da suke jagorancin masallacin su saka darussa wanda za su raya masallacin da shi sannan lokaci bayan lokaci za mu dinga cewa mu gabatar da muhadarori tare da daura don raya masallacin insha Allah na ka wannan su ne ababen da zan faɗa sannan kuma waɗanda duk suke halartar wannan karatun wallahi ba za mu manta da ku ba roƙon Allah nake Allah ka sa kada mu halar banza Allah ka sa mu haɗu aljanna al imam ibn al yana cewa Allah ya saka da alheri ga mutumin da ibada a ran lokacin sa kada sa alheri a zuciyarsa to ku da kuke zuwa Allah ya saka muku da alheri fatan da nake dai ko aljanna za a shiga Allah ka sa in yi gaba kwazo daga tsaya da haka insha Allah za mu tsaya a nan a ah, malam Usman ni na riga na gama faɗar abin da zan faɗa abinda muka faɗa tun daga farkon ramadana har zuwa yanzu na daidai Allah ya karɓa na kurakurai kuma Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وعلى أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin falalarsa da ni'imarsa ya kadarci ganin karshen wannan tafsiri mai albarka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da muka yi kai ya zama wahalar banza Allah ya sa mana shi a mizanin mu na kyawawan ayyuka a dama na guji haka don na san malam in ya an abin magana sai yanda Allah ya so amma dai khairan insha Allahu ababen da ya faɗa Allah ya sa masa a sa na kyawawan ayyuka kusakurai a nan kwanaki da ya Allah ya gafarta masa ya share a cikin littafinsa dan abin da zan ƙara kaɗan a kai a tsokaci ne akan matsaloli da ke faruwa ko kuma challenges da muke fuskanta yanzu kun ga kafin ya taso tun asuba da ban sani ba ko ya koma ya kwanta ya tsaya yana ta kokarin ya tattara bayanan da zai yi domin in ya zo ilimi ne amana ce zai isar idan bai yi itikaninsa ba zai ha'inci al'umma zai ha'inci Allah so ba shi da lokaci kashe da za a ce wayarsa kawai a bar shi da su wayar shi kawai in aka bar shi da su wallahi ba zai iya amsa wayoyin mutane ba ba zai iya ba kuma ina ganin wayoyin da yake kira a nan wurin ko a wasu karatuttuka yana faɗi akwai nambar wane nambar wane nambar wane dalili ne da ke nuna maluma cewa wa'innan nambobin da yake bayarwa mutane ne da ya aminta da su mutane ne da za su iya wakiltar ta a inda suka sami kansu amfanin wa'innan nambobin duk mutumin da ke da wata bukata na kiran malam ko wata fatawa ko wata matsala ta taso ya iya tuntuɓa wa inan nambobin ya faɗi ga abin da ya taso ga matsala kaza ya za a yi watakila mutumin da ka kira zai iya warware wannan matsala ba sai ta ji wurin malam ba in zai iya warwarewa ba fa'ida ya ce dole sai ya tsayar da malam ga abin da yake yi shi malam ya yi atendin wannan matsalar. abin da ya sa na kawo wannan maganar ko jiya jiyan nan mun samu matsala kwatankwacin haka wata baiwa Allah ta kira wani daga cikin uwa ta hura masa wuta tun safe sai an haɗa ta da malam wallahi ya ɗauka wani muhimmin abu ne ya zo ya dakatar da malam ya ba malam waya buɗar bakinta cewa tana ita mata aure ce tana can wata jiha tana neman taimako ta ji ana haɗa kuɗi ba a san ta ba ba a san daga inda take ba ba a san abin da ta faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne ba a sani ba kawai ta kira saboda an kuɗin yayi ne a ɗauka a bata so irin waɗannan matsaloli suke sawa ko maganar na da muhimmanci sai an tike ta a fari a tabbatar da cewa maganar ta cancanta ta je wurin malam ko ko za a iya warware ta ba sai ta je ba abin da yasa nake faɗan wannan maganar wasu da yawa in sun kira wasu sun ce musu suna son su magana da malam aka tambaye su menene sai su ga kamar an musu katanga ba ba a so a haɗa su da malam wani zubin ai zagi wani zubin kaza wani zubin kaza to su fahimci ba haka bane su fahimci wa'innan mutanen da malam ya da nombar su wakilansa ne duk sanda suka kira su faɗi ga abin da suke tafe da shi shi wanda suka kira in ya ji abin ya fi ƙarfinsa ba sai ya ce musu wani abu zai ce zan haɗa ku da malam lokaci kaza shi ya san ya zai iya haɗa su da malam ya san wannan lokaci ne daidai da zai iya ba malam su magana to da haka mu fahimci wannan cewa a ba da nambar malam a ba da nambar malam wallahi ina tare da shi a Kaduna in ta cije sai ne sati ɗaya ban iya waya da shi ba sai na tashi na je na same shi a inda yake muna gari daya muna unguwa daya amma wallahi ba zan iya waya da shi ba duk yanda muke kusanci da shi min babu aula kai da kake zamfara kake kaza kake kaza ka ce a baka lambar kai ta kira wani zubin ka kira ta shiga ka ce wannan dan wulakanci ne wannan ya cika girman kai kaza kaza ba abin ba za a faɗa ba so a babin ka tserar da kanka daga zargi da daga cin namansa ko zaginsa ko cin sa ka je gaban Allah ka sa kare kanka ka bi hanyar da tafi sauki domin kai ka sauƙaƙe ma kanka a gaban Allah abu na biyu al'ummar da ke kira daga wurare da yawa cewa a ba su taimako don sun ji ana haɗa kuɗi to akwai sharuɗa akwai dokoki da ake ba da kuɗi amana ce wani kowa yana da inda zai kashe kuɗin ba wanda yake da kuɗi da zai ce bai san su waye suka cancanta a kusa da shi ko ƴan uwan shi ko kaza da zai bayar ba amma yadda ya ɗauka ya bayar ba wai don bai da inda zai ba amana ce ya bayar dole kafin a ba duk wanda za a ba sai an yi iskani an tabbatar da wane ya cancanta a ba shi ko bai cancanta ba ka je ka kira daga uwa duniyar da babu wakilin da za a iya sawa ya bincike ka ya za ya dauki kuɗi a baka so don haka da Allah inda suke nesa ko suna da matsala in suna da hanyoyin da suka san za a iya tabbatar da wannan matsalar tasu da gaske ne a taimaka musu yanzu wannan wanda mala yake magana daga kwai yake kowa ya san kwai tana cikin ina ji karamar hukumar sanga a cikin jihar Kaduna can ita ce boda ta gefen nasarawa ina ji a jihar kaduna tsakanin kaduna da ita kusan kilo sai ka yi tafiyar awa hudu amma da yake an tabbatar an yi bincike ana ganin tabbas wannan da gaske ne ga shi za a ɗauki nauyinsa za a yi masa abubuwan da ya kamata a yi don a tseratar da rayuwarsa a tseratar da shi ya shiga musulunci nisa ba wai mu'assasa ce ta jihar kaduna ba mu'assasa ce ta zamfara ko najeriya ana da wakilai a sassa daban-daban kaɗan ne malam ya kira ana da wakilai ba afirka kawai ba ana da wakilai da sassa daban-daban na duniya kuma duk inda bukata ta taso dole sai an taimaka aka tabbatar da bukatar ana taimakawa so don haka al'umma su fahimci cewa kar ka ɗauki waya ka kira waya ka ce a baka taimako ba zai yi ba mutum ya fahimci wannan tun farko idan ka cancanta a taimaka maka ka ba hanyar da ya kamata a taimaka maka za a taimake ka so masu kiran waya haka nan su ce wai a basu kaza a basu kaza suna da matsala kaza wani an kira malale na ji wai haihuwa aka yi masa matar shi ta yi wa a bashi ragon suna to kun ga irin nan mentality ne na mutane wanda suna ganin kuɗin ba abin da za a yi da su wane ya kawo wane ya kawo da haka bari su ma su ja to su sani ba haka abin yake ba abin yana da tsari wallahi ga gashi nan ba wai don na yabe shi ba wani zubin in yi hidima ta taso wallahi shi yake zuwa ya ci bashi a aljihun shi kuma in ya samu zai biya don a warware waccan matsalar ba wai kuɗi ba ne a mu'asir da za a ce akwai reserve da hidimar ta taso za a magance ta so mutane su fahimci cewa in yau an tara kashe su za a yi gobe sai an sake tarawa kafin a sake kashewa kuma a duk wanda ka ga ya dauka ya bayar shi ma wallahi yana da tashi hidimar yana da nashi yan uwan amma yake ganin in ya musu abin da zai iya yi bari shi ma ya bayar a can shi ma ya samu a can da haka mu fahimci wannan da haka mu kiyaye mu yi kokari kuma duk abin da zamu abin da abin da muka san muna da hanya solution kan mu zama mabarata da za iya nema ko zan iya haƙuri ba dole rayuwa ba ce na nemi dole sai na zubar da mutunci na ko sai na roƙa ko sai na kaza wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce bai kamata mu siffanci da wannan ɗabi'ar ba abu na ƙarshe wanda malam ya ɗan yi bayani amma dai zan ƙara mutanen da suka halarci suke halarta kusan regulars ga fuskoki nan da yawa wanda kusan kullum aka yi su za a zo a samu a nan Allah ya saka musu da alkhairi inda ba su tafsirin ba zai yi a nan ba watakila cikin ɗaki za a koma a yi shi da haka duk wanda ya zo nan Allah maɗaukakin sarki ya sa masa a mizanin shi na kyawawan ayyuka Allah ya sa wannan ibada da muka yi a wannan wata ta amfane mu Allah maɗaukakin sarki ya sa kar ba mu wahalar banza ba a taƙaice wannan shine assalamu alaikum wa rahmatullah to yi hakuri akwai shi darakta na social media ta ita wannan organization din yadda kuka ji ya faɗa mustawa ce alamiya shi sa kowane irin kalubale mun shirya masa insha Allah amma muna tafiya ne yanzu mala aliyu bismillah a yi kujerar nan kun gan shi kuma dan eh, agaji ne ku to aikin agajin yake da gaske أعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni kamar dai kullum ko wancan lokaci shekara ta gabata ba ranar sai kaduna ni kusan uba nake da yan zafara tun da jihar mutane ku yawa ziyara na kawo ina cikin baki ni ma na bakunci jihar zamfara kuma na bakunci malam zuwa nana wancan lokaci na haɗi cewa zama ilimin sai da uzuri idan an umarci mutum ya zauna sai ya zauna don ya gabatar da abin da an umarce shi ya gabatar suwa matsayina kamar yadda Allah ya kaddari mala ya naɗa ne matsayin darakta media na ita wannan organization hakika mala ya ta bayani akan abin da ya shayi ci gaba da aka samu na ita mu'asasa. kuma kila wani in yana da kudurin kafa ma'asasa ko wani abu wanda yana da kyau dukkanin malamai ya kasance kila suna a ketsoro wata ma'asasa za ta taimaka musu don gabatar da da'awarsu amma akwai kalubale sosai kamin ma'asasa ta tsawo da ƙahunta har ta kai mutane su iya cire kila kuɗin su su basuwa farko kamar yadda mutane sun haga ala sanarwa yanzu mun ɗau kusan shekara biyu gaskiya malam bai sanarwa haka sai dai fom mun ka kirkiro farkon kawo ma'asasa fom an ka kirkiro wanda za a ba mutum ya cike har passport ɗinka sai ka laƙa ka sa har email ɗinka da komi a sa ka group wanda duk lokacin da an ka sa kuɗi na gudunmawa yadda ka sa za ka ga Allah ya shigo nan yadda wani ya sa za ka ga Allah ya shigo nan to amma abin mu na halin mu na yan Najeriya gaskiya don ina cewa haka saboda ni in yau an ka tambayan agaji da kila malam Naziru gashi nan da duk wanda ya saba zuwa harka wa'azi in yana shiga Nijar malam yakan yawan arbacin Nijar kuma kun ji ko yanzu ya ambace ta a matsayin kasa wadda aka samu gudunmawa mafi tsoka a ciki idan ka tewa ajin ƙasa Nijar duk lokacin da ka ji malam ya ce duk wanda ya alƙawalin zai ba da kaza ga 'yan agaji nan za su zaga su an shi sadaka duk wanda ya alƙawali ya ɗaga hannu ya ce Allahu Akbar wallahi duk wanda ka ga ɗaga hannu ya kabbara wallahi yana da abin basuwa kun basuwa zai amma a Najeriya in ka tuwa alawa a ƙasa muna zagaya ai duk ina zai muke idan alawa a ƙasa wallahi in ka ji an ce duk wanda ya yi alƙawarin zai ba bada kamin ma malami ya sauke zaka ji kuwa ce Allahu akbar amma da abin ya zagaya wallahi sai ya kai ƙarshen safu ya dawo yanci so mun buɗe ma'asusa lokacin da an ba da fom an cika kasantuwar wannan hanya a haka kuma an samu ƙarancin respondent to sai aka hito da hanya ta cewa a riƙa sa sanarwa wanda ya ga cewa ya fa'idanci da karatun kuma ya gamsu kamar da malam kai cewa wanda ya yarda da abin da ake addini ne to ya bada gudunmawa ce to haka kuma sai Allah ya kaddari mutane sun karɓi ƙasa gudun wasu kuma Allah ya sa aka kai inda aka kai wannan kenan saboda haka kalubale ne wannan tun haduwa ta da malam kamin ma in zama director media wallahi na kai kusan shekara bai ni ban san in cire kuɗi in sai waya ba kuma duk tsawon shekara dole na sai an renew din wayoyin kuma ba yadda za a yanzu a sai mana waya da ta kasa ga naira dubu ɗari don ba ta iya aikin da muka da waya ta shekara guda muna aiki da ita wallahi ta mutu wajibi na kuma kariya ni su ha akalla akwai mutum sama da goma kuma ba a ba mutum waya guda ya rika kuma idan an tashi ba irin na 'yan siyasa aka ce kawo wannan a ba wani ga sabuwa ba irin haka aka yi sai dai a da waya kaka ba wani a ce ma sabuwa don kai aiki da ita wannan kenan so ko a nan ɗaya an ka tsaya mutum ya san cewa Allah kashe kuɗi ba kaɗan ba yanzu in wayar ga tana naira dubu ɗari yanzu aikinta tana ɗauke da group domin duk lambobi na ina wasu da su tana ɗauke da group not less than insha Allah in tsakanin wasu guda da guda group inda a cikin ta zai kai kusan group 700 to idan an ce ta juya karatu tana jiha yanzu wasu suna da ƙa'ida da jiya ma da na gwada wani wasu ya nuna min group guda guda zan kama maki to yaushe awa nawa zan yi kafin in ga makin group 500 ko 600 kaga waya ta yi zahi tsananin zahi wani sa'il wallahi in muna aiki AAC na kunna mutum sai ya kai waya ta dan karatu don ta saboda ta yi zahi so dole wayoyin mu ba su ɗaukar dogon lokaci suka mutuwa so wannan ɗaya daga cikin ƙalubalen da muka fuskanta shi yasa duk lokacin da aka ce a kawo kuɗi dole sai yadda malam ka faɗi cewa lalura harka ta da'awa sai da kuɗi kuma duk wanda annan malam shi dai bai siyasa bai taɓa yin siyasa ba ko ƙuri'a ma galibi malam yana da encouraging din mutane su jiha kuma shi ma in yakan jiha yana da lokaci in yana Najeriya in kuma harkar da'awa ta hidda shi wannan ba kuma bai nan amma duk wanda ka siyasa ya sani babu abin da ya kai rali cin kuɗi rali yawa malam baka san rali ba ko Eh. to to rali ya haka kuma da'awa malamin da zauna yana gina dalibai zaune wuri guda bai san lalura kashin kuɗi kuma malamin da ka zagaya ƙauyuka yana yin da'awa saboda da'awa irin wadda malam ka yi da'awa irin wadda malam ka yi babban abin da zai baka mamaki da'awa ta wadda ta shahihan fanni biyu duk wanda ya kusanci malam ya san malam ya san cewa in malam ya karanta da kai wannan magana da yake cewa Allah ya bani kuɗi in karanta da kai in ba kuɗi haka take duk inda malam ya shiga wanda ya hulɗa da malam wala ya san cewa duk sadda malam yana rike da abu kakka ɗauka nashi na don bincin komai ciki yadda abin da ya so haka da tiya shi yasa yanzu ko da an tara gudunmuwa ga Ramadan na ɗaya dai ya sha hudu cewa anguwar da yake a tudun wada Kaduna anguwa ce ta dumbu duka daidai saboda haka tarin tulin al'ummar da ka jira malam ya dawo su kansu daga mai lalurar eh, kuɗin sayan abinci naman sallah ko sai ko jiya muna tare na ji an tabe wata kaza nawa gare ta ce kaza an kace ta buge kuɗi za a rarraba a kai ma wasu kame a zo so duk wanda ka irin haka ban san lokacin da zai iya tara kuɗi ba a ce sun taru cikin akawun ha'ai wata hidima da su shi yasa duk sadda wani kalubale ta so mu asasa to sai an nemi gudunmawa kula jiya mun malna yawan cewa idan abu ya taso zamu ce da wane da wane da wane da wane su fara gudunmawa saboda mi abin da ya shigo wala yadda ya shigo haka tafiya ce shi yasa ba ka iya zama da malam ka zauna ka taimaka malam ga aiki wala sai in baka da ruwa amma in Allah ya jarabce ka da rawa ka zama malam don duk sanda ya kyauta kila zuciyarka zahira ta kame za ka ga abinda an ka tara an waci yawa so wannan kenan abu na uku da nika son yi magana gaskiya kamar yadda malam ya ba hakika malam ya fara hita daga jihar Kaduna ya zo jihar Sokoto ya tasiri shekara uku amma gaskiyar magana malam Naziru da kai magana farko na ɗin ji ciwon kace za ku nuna mana ko shi Sokoto amma dai yanzu gaskiya na gamsu fahim in dai game da ɗaukar malam na gaskiya da mutuntawa da yadda aka karama malam hasali ma ni ina ganin cewa yanzu azumi na aka tunani rage biyu ko uku a'a abin da ya rage ne aka tunani uku ko hudu ko to shi malam in yayi nan cikin ni'ima ni in ni nan yanzu kullum ina kwana cikin AC ina yin in ni nan cikin zagi ni insha Allah sai dai abin da Allah ya azumin na uku sai dai malam ka bugo ya je da niki to saboda haka karrama da an kai muna wallahi babu abin da zamu ci sai dai mu ce mun gode ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka da alheri haka kuma duk sadda malai yake da shigowa nan to duk wanda aka ina kukutsa in to don <laughs> Assalamu alaikum. ala magana in mai yana magana mutum sai dai masu karambaji an masu magana su yi magana an same karambaji ni karambaji da kai amma dai cikin iko Allah zama da malam wanda zai zauna da malam an kace zai iya faɗin komai to gaskiya sai dai sai dai in ne sai yake bai to kusa ba saboda haka duk abin da kuka ji na faɗi gare ni koya assalamu alaikum rahmatullah ah, ah, yanzu a ah, shehun malami malam naziru ya kamata ya ce wani abu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yaddarsa da sa ya kama wannan rana ta rufe wannan karatu da malayayi kamar yadda na faɗa tun harko ranar buɗe wannan karatu cewa wannan tafsiri da malam zai yi ba sauran irin tafsirai ba ne da aka a zo a saurara a wuce makaranta ce wanda kuma bayanin da ni yan uwana mahalarta kullun da mu da kaɗan doja-doja kun tabbatar da cewa makaranta ce an kwashe karatu muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi kuma kamar yadda nake da yadda malam a madadin wannan majalisa da al'ummar jihar zamfara muna godiya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce duk wanda ya maku abin alkhairi ku gode masa bai gode ma Allah mutunan da bai gode ma mutane saboda haka akan makallahu ka samu jihar zamfara da yawan malamai da 'yan madina da 'yan egypt da 'yan saudiya da 'yan kano da 'yan sudan kuma ka zo ka ba mu karatu wanda muna cewa allah ya saka ma da alkhairi ya nuna cewa asadu sunan da aka kira ya kai asadu sunan kamar da na faɗa a ranar budewa ta farko mun gayyato malam shekarar da ta gabata a majalisar matasan ali sunna wannan gayyato da muka masa wani asasi ne muka ɗan yada da fitila. akwai wuri da muke da shi wanda za mu gina markazi babba wanda mai daraja gwamna ya bayar fili ya kai kusan kawa 300 muna roƙon Allah ta'ala ya sa da mu da ƙarfinmu da basiranmu wannan wuri ya gina muna tabbata muku ya Allah da malam inda yana Najeriya duk wata zai zo jihar Zamfara guso ya Allah za mu hitar da salo na da'awa ba masallacin hajji alubuna ba ba za mu bari ita ɗaya ta kwashe lada ba za a zo wannan masallaci kuma za a shiga gari kun san can kure gari matsiyatan su yawa za mu ɗan danna can ƙasa ya Allah ya saboda haka za mu yi ƙoƙari mu shiga ƙuryar gari ita ma da a wata da kaiwa ta kai amma su ga malam kuru da kuru saboda haka malam muna godiya kuma kamar yadda muka sa tattaunawa da malam bamu da matsala da shi wannan majalisa tamu kusan wani balli ne daga markazi na malam yana da tabbaci a kanmu muna da tabbaci a kansa duk lokacin da ya ce mu yi abu ko muka nemi abu gare zai muna ko muna fatar 'yan uwa musulmi mu ba da mu kamar yadda muka ji malam ya ambata kai ka san ko da ganin kayan da malam ya salafa daga harkon azumi da wallatai ba jira yake ya cire naira goma naira ashirin kai ka san abin da an ka ce za a yi shi za a yi kai ka san ba irin malaman da za a tara ma kuɗi ne kuma ba mai ikon tambaye mi za a yi saboda haka muna roƙon Allah ta'ala malam Allah ya saka maka da alkhairi ubangiji Allah ta'ala ya zama ka Allah ya sa zuri'a ka albarka a madadin zamfarawa ɗaya ga sakkwatawa mun nuna mun haihu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ma uwan mu Sokoto da mu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri a shugaban majalisar malamai na matasan ahlus sunna a wannan gari gaskiya malam Naziru ba abin da zamu muku sai dai godiya kuma gaskiya umuman gabaki ɗaya mutanen jihar Zamfara tsakani da Allah sun nuna mana karanci wallahi muna muku godiya kuma muna roƙon Allah ya muku godiya yanzu malam Ali zai san sake dawowa akwai dan bayanai da ya abin nan bai ba sai zaman to sai mutum na ƙarshe shine wakilin kwamitin wannan masallaci sai bayani daga nan sai mu addu'a wal fawru da gaggauta kowa sai suka wannan sa da iska Assalamu alaikum warahmatullahi. Shau bisa ga eh, umarni kusa galibi in mutum ji daɗin abu ya kamata abubuwan da ma ya kamata ya faɗi akwai abubuwan da ya kamata a ce su zai magana a kai amma na ƙare wurin yabon alherin da an kai muna muna da kamar yadda kowa ya sani cewa muna da kafafe na sadarwa waɗanda ita wannan ma'asta ta ƙirƙira saboda sada karatuttukan malam da ma sauran malamai wannan yana daga cikin abin da koyo shi na kamshina wallahi da wuya a Najeriya ka samu malamin da ya buɗe platform da suna ne shafi na Facebook da suna ne ya gina shi sannan kuma ya zo wani gari kila da sunan da awa ya tarar da wani ya ga cewa ya kamata wani a san shi da ilimin da ya kamata a san shi hmm. ya ɗauko shi ya ba shi dama ya ce zo ya karatu wala kamar malam ni na sani akwai malaman da ba ku ko gani bisa platform suna karatu amma galibin su duk wala duk wayoyin da suka aiki da su kuma sun sani malam ya sayi su karkashin wannan ma'aikata saboda haka waɗannan platform ne akwai a sakin wanda shi youtube na youtube channel ɗinmu ko ba komai ita bibiyar youtube yana taimaka mu hatta ita da awat video youtube kuma yana da bambanci da video na facebook ga wurin hitafi saboda haka waɗanda ‘yan uwa waɗanda duk ke iya kallo iya abu guda ne kawai a ce akwai bambancin consumption na data kuma Allah ya kaddare mu muna rayuwa a irin wannan ƙasa wadda ya zama na sai dai Allah shi kyauta abinda Allah hore da shi da ne aka juya don ji akwai fishin addini so bibiyar ita tashar YouTube dinmu zai taimaka mu hatta ita awar saboda yadda yadda mutane sun kalle ta gwargwadon abubuwan da za su shigo kuma a ƙara umarni da su wurin harka yaɗa da'awa e, sunan wannan tashar ita a sakir TV haka a sunanta akwai platform na Facebook wanda shi Sheikh ah, Musa Yusuf Asadu suna haka a suna ne kamar da Malam Shaciya ba shi yasa Sheikh ba mu mun kasa haka platform yake amma kala iya sakin sai ka gane su da yawa don yanzu ko abokan harkar jiya ta da'awa sun bubbuɗe platform da suna ne wanda in kai sakin za ka sun toma da yawa amma asali wanda an namu wanda muka amfani da shi za ku gani da logo mai tambari kamar alama wani masallaci masallaci haka bai da hoton malam bai da komai wani green platform kan ga logo shi gare shi ainihin platform ɗin da malam aka karatu bisa duk wasu malamai kuma wanda ke bibiya wanda aka karatu a waɗannan shafuka namu da ke dafa mada awon malam nan suke karatu suna wannan shafin Sheikh Musa Yusuf Asad da suna haka yake akwai harka ta WhatsApp kamar da ce dama dai shi karatu in Allah so ya yaɗu sosai babu kamar harka ta WhatsApp wanda za a saki audio ka sauke shi da kila yana da MB shidda ka sauke ka saurara tsawon awa guda ka kunna wayar ka kala wasu ayyuka ma ka saurara ta yadda dama yanzu kan in dai mutum ce bai da in dai ga mutum da sauran karatu to sai dai in bai bukata saboda abin ya yawaita ko ta hanya ala a same shi so don bukatar duk wanda da bukata a sashi wannan shafuka na whatsapp din group group din da aka gare mu tun daga na malam har wasu waɗanda wasu ma ba sai sun tambaye ba iyaka su ɗauki namba musu ɗaura cikin group su da mun ga group ya karu adadin gwargwaron da ya karu aka muka sakin karatun so duk wanda ka bukata zai ɗauki in ma lamba ta ko kuma lamba a liga ne lamba ta ita 080 65 71 86 70 ina da lambobi da amma dai wagga insha Allah da ita an fara kuma ita ma lai cika ambata ko nambobi zai ba su 080 65 71 86 70 da hausa sifili takwas sifili ko shidda biyar bakwai daya takwas shidda bakwai sifili kun gazan tsallake a inda ta haifi a hankali yawa Ehm, sai nan ba shi aliyu ibrahim inda na iya da faransanci don gaskiya yan nijar sun cincinta muna karanta nan ba da yawa amma dai allah bai kaddare ba amma mun sake koma da awa insha allah za mu koyo yawa sai ba shi aliyu ibrahim akwai 080 67 50 080 37 839450 da hausa sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili waɗannan su annabobin da za a yi amfani da su duk wanda ka bukata a sashi amma in mutum ya yi magana a sashi ya ga kila ba a sashi bai sake hankuri ya yi magana saboda gwargwado yanzu duk wanda ya buɗe waya tana da group sama da ɗari biyar gwargwado lokacin da ka tsaya ka saki karatu gwargwado da saƙunan mutane ka ta shigowa duk yadda an kai baiwa a ce ka bibiye ko wani amma dai sha Allah in dai an sa hakuri sha Allah za a samu Allah ya samu dace Allah ya saka muku da alheri mu kuma yi sai addu'a mu yi da dan yi nan da tawallan sun kai nan kowa yi addu'a Allah shi kai mu gida laya a yanzu za mu saurari jawabin godiya daga wakilin wannan masallaci a wace magana bismillah akramaka Allah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 an kaddama da ni domin gabatar da jawabin wato godiya ga malan da sauran jama'a godiya alhamdulillah ta musamman ga babban malaminmu a sheik musa yusuf asar suna wanda allah da ikonsa ya kadarce mu da samun satun farkon watan ramadan har izuwa yau wato 26 ga watan ramadan yana gabatar da tafsiri a wannan masallacin mai albarka haka sashen mata ma eh, uwaye mata an ci gaba da ainihin ba su darasi na tafsirin alkur'an mai girma tun daga farkon suratu na ba'i zuwa mata tsara da fatan allah subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi kuma ya ainihin karba mana ya amfanar da mu da abin da muka ji daga malam bayan malam akwai 'yan tawagarsa waɗanda zan ambaci wasu daga ciki akwai alarwan malam wato alshek rabiu musa abu aiman wanda shine yake jama malin wato ƙorani mai girma yayin da malin yake fassarawa haka tare da malin akwai darakta na midiya wanda shine malin ali wanda ya tashi daga nan yanzu kuma ɗaya daga cikin wato jami'an tsaro na malin ɗan agaji muna fata Allah mana wataala ya ainihin saka musu akari akwai sakatari na malin shi ma wanda ya hau wannan kujera yanzu ya yi jawabi a takaice shine malam Usman Shanonu Allah ya saka mishi da alkhairi akwai wato cameraman na malam wanda su ne suke ɗauka karatu musamman malam Aliyu Ibrahim Allah ya ainihin karba mana ya saka musu alkhairi tare da su akwai ɗan uwa da muke anan tare da shi mai bahsan online eh, tv yana ainihin ɗauka wannan karatu live kowane lokaci idan aka fara eh, tun daga farko har ƙarshe hatta da gefen mata ma bayan haka kami in rufe a takaice ba zan manta ba da 'yan agajinmu waɗanda alhamdulillah daga detachment na wannan ungwagwaza shugabannin agaji suka karɓa requesting roƙon da muka yi na su ba mu 'yan agaji domin ba malin tsaro khasa amma kuma ga 'yan uwa baki ɗaya da ƙarahu abubuwan hawa da mutane suke ajiyewa 'yan agajinmu guda goma ƙarƙashin jagorancin malam kabiru umar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya ainihin karba mana gabaki daya kamin kuma dai in rufe jawabin akwai wasu daga cikin manyan malamai na wannan jiha mai albarka da malam ya kai ziyara a wurarensu kuma mun samu cewa sun karba malam wato hannu bibbi wanda duk wanda yake biye da shafin malam zai gani a duk lokacin da aka kai ziyara din ya duba a shafin shi na facebook zai gani daga cikin wannan malamai akwai ashek ahmad bin umar kanoma malam ya kai mishi ziyara kuma an samu karɓa sosai malam ya ainihin yaba da tarban da aka mishi bayan shi akwai a sheik abubakar sudangi akwai a sheik surajo rabi'a akwai a sheik habibu ahmad jibril sannan akwai a shehin malami wanda ya zo a nan sheik abdulmuttalib gusau waɗannan su ne malaman da akwai malam tukur sani jangebe wato wanda yake da shugaban ma'aikata ta lamurin addini ta jihar zamfara malam ya kai mishi ziyara a wurin wato tafsirin sa na masallacin muslim foundation kuma ya karba wato ziyara malam muna fatan Allah subhanahu wataala saka musu da alkhairi gabaki daya bayan wannan akwai shugaban matasa na ahli sunna da wannan jiha malam nazir busau wanda alhamdulillah shi ma muna tare da shi Ah, muna mashi fatan alkhairi ga kokarin da ya ci gaba da bayarwa tun farkon fara wannan tafsiri har zuwa yau ah, a gefen shi akwai shugaba na sashen da'awa malam anas lawali gusau muna tare da shi shi ma ah, wannan kokari tun ranar da aka fara har zuwa yau yanzu haka yana a zaune wannan masallaci muna mika godiya da fatan alkhairi bayan haka kamar da malam yayi bayani masu sauraro suna da matukar muhimmanci a godiya ta musamman gare ku da kuma fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yin amfani da abun da muka saurara a wurin malam masu sauraron nan sun kama daga maza hatta da uwaye mata duk wanda kila yake iya kawo ziyara tun da ba na maza bane ya sani yadda ko ga maza sun taru har waje haka mata a ranar da za a rufe har waje sai mun shimfiɗa musu tabarma kuma suna ba da ainihin haɗin kai gwargwado da sauraron malam da fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da su yi amfani da abin da suka saurara don fatan cewa idan har suka ainihin yi kokari suka babbaka za al'umma za ta samu sauki sosai su ne suke tarbiyyantar da yara sai kuma wato godiya ga kwamitotanmu wanda suke karkashin wannan masallaci muna da kwamiti na da'awa muna da kwamiti na masallaci shi kane sannan akwai kwamiti na makaranta wadda ismu tahfiz wadda rasatul arabiya a gargashin dukkanin wannan masallaci dukkanin membobi na wannan kwamiti bakin gwagwado suna ainihin halarta kuma suna bada da bakin wasu muna fatan alkhairi ga kowa ah, akwai dan uwa da ya kawo ainihin wato sadakar alkur'anai alkur'ani ah, mai girma guda biyar kofi guda biyar daga abdullahi maradun guda biyar a rana an kaddama da su sana akwai wasu guda biyar da aka kara kawowa na manta suna wanda suka kawo dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi sai dan tsokaci kaɗan game da tuka ba karatun malam Sheikh Musa Yusuf Asadu suna kawai ba dukkanin tuka suna buƙatar wato tatbi a tabbaka kuma a yi aiki da su musamman a cikin wannan wata na Ramadan mun yi darussa kuma mun saurari abubuwa da dama masu fa'ida a gurin malam malamai sun yi ainihin bayani akan alamomi na ainihin ƙubulil amal a karba ayyukanka a wannan wata mai albarka za ka ga kowa ya ainihin tashi tsaye ga sauraron tafsiri wasu da karatun ƙwari wasu ma itikaf su ainihin luzumi masjid a dukkanin su ana bauta wani lokaci da an sallata shi kenan sai ka ga an watsar to alamomi na karba aiki na bayi shine daga an ci gaba ko da lokacin azumi ya wuce su ba ta abin da ya rage mana kasusun malam kamar da aka sani suna nan wanje a ko da malam yawo ya rufe ya tafi bayan sallah kana da damar ka ci gaba da kunnawa kana tsawari kana bita kuma kana tsabbakawa da fatan Allah subhanahu wataala ya ainihin gafar datar da mu akwai godiya ta ƙarshe ta musamman kafatan ga su waɗanda suka ainihin ɗauki nauyin wannan da tafsiri na alkur'ani mai girma daukar nauyin malan da 'yan tawagar su gabaki daya da sauran kayayyakin aiki a ita kanta hadiya lubna muhammad baba gusau da mai gidanta muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya saka musu da gidan aljanna allah ya sanya a mizanin su mu kuma wannan gara basa da allah subhanahu ya kawo mana allah ubangiji ya samu amfana duniya da lahira allah ya samu amfana da zuwa malan kuma ta kasance wata sanadiyya ta ainihin najati da ainihin kubuta daga wasu matsaloli da muke da su na sashen addininmu insha Allah ta'ala ana zan datata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام alaikum wa to imam Allah ya saka da alheri a ina ganin dukkan bayanai sun zo karshe a kamar yadda dan uwa ya faɗa mu yi kokari abinda muke na karatu dauke shi daga duniyar karatu mu shi a duniyar aiki Allah kuma ya sa duk wanda ya halatta nan gurin ba matsiyacin lahira a cikin mu a wannan a malam aliyu ibrahim gashi nan a zaune kamar ko gani shi ma dan agaji ne sannan kun ga tun daga ramadan ya kama duk wani karatu da za ku gani a kan facebook ma social media ko akan gidan wani tv shine dan agaji kuma shi shine kyamaraman ɗinmu sannan kuma shi ne direban da yake tuka ni in za mu tafiya kuma daga cikin mizarsa abin da ya gagara mutane da yawa yanzu ita ce amana wallahi yana da ita a san ɗaya daga cikin matsalar mutane shi ne amana ko to sha Allah bai jarrabe shi da wannan ba To da haka Allah ya masa albarka a abin da ya rage yanzu shi ne mi addu'a Allah ramma zaka dawo nan sai ka yi addu'a kowa da bukatarsa ta alheri Allah ka biya masa A Allah ka shirya mana iyalanmu fiye da yadda muka yi ƙoƙari gurin yi musu tarbiyya wannan suka ba da kuɗaɗensu don aikin addini Allah ka ninninka musu tun daga duniya kafin a je lahira a malam muhammad babu gusau muna roƙon Allah ya ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka sa aikin da ake na alheri ya kai gurinsa don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah Allah ka zaunar da ƙasan mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar malafiya lafiya zaɓe da yake zuwa Allah ka zaɓen mana shugabannin da muke so ba shugabannin da yake so ba shugabannin da muke so ba Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare shi mu gyara ayyukanmu da aka Allah ranma insha Allah sai a yi addu'a sai mu abin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول, من قول أو عمل اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا علمنا منا توصلي دولنا أيك الخير ya Allah muna roƙon ka kawo ma wannan jiha da ƙasa gabaki ɗaya tsaro ya Allah ka kawo mana da waɗannan fintinu da suke faruwa ya Allah ka biya mu kowane daga cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka azurta mu da shiga gidan aljanna Allah ka tsire mu daga azabun rutan jahannama Allah ka tsire mu daga fitintunun rayuwa Allah ka tsire mu daga azaba ta cikin kabari da fitinun da ke cikinsa Allah ka biya mana mu na alkhairi malam da ya dauki tsawon lokaci yana ba mu ilimi a nan gurin Allah ya saka mishi da mafi kyawun sakamakon gidan aljanna Allah ka kara mishi ilimi mai yawa Allah ka kara mishi tausayi da imani da juriya ya Allah ka karfafe shi a duk inda yake Allah ka taimake mu gabaki daya a waɗanda suka dauki nauyin wannan tafsiri muna roƙon Allah ya saka ka musu gidan aljanna juriyan da suka yi da hakurin da suka yi Allah ya kara musu akan haka ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين